الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانر ranar asabar ko yau lahadi ne yau asabar na zaci yau lahadi ce saura kwana ɗaya na tafi to yau asabar eh, muna 20 daidai ga watan ramadan ko alif ɗari hudu da talatin da takwas shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai hijiriya kuma sannan yau muna ashirin da biyar ga watan shida shekara ta dubu goma sha shida miladiya yau ita ce jajibirin karatunmu insha Allah wanda muna tsarin daga yau saura mu guda ɗaya ita ce gobe insha Allah wanda kuma gobe ita ce ranar rufewa to da yau da gobe za mu yi karatu iri ɗaya ne amma kafin karatun zan so bayan godiya ga Allah da kuma yabawa wa yunkurin wa'annan bayan Allah da suke ta safa da marwa suke ta kai kawo wajen ganin al'amura sun ci gaba kuma ina yaba wa su shugabannin mata waɗanda suke ta ƙoƙari wajen ganin cewa an samu yanayi mai kyau wanda karatun zai yi kyau ya yi daɗi kuma ina yaba muku sakamakon haɗin kai da kuke bayarwa wajen gudanar da al'amura ɗin da fatan Allah subhanahu Ta'ala ya haɗa mu a cikin ladan baki ɗaya. amma da Allah ina roƙon a taimaka a ɗan yi shiru saboda na ji ana ta surutu ta mu ba za ta yi ba ana surutu yawwa baba yawwa ni ma na ba da goyon bayan duk wacce take surutu ta fita waje ta zauna ta kyale mu yi karatu kada su janyo mala'iku su ki karɓar aikin mu yawwa babu Allah ya karɓi aikin ki kin kyauta sosai ga sanan ita da shugaba Arabiya suna ta safa da marwa da kaiwa da komowa to kamar yadda malam Imam Malik ya gaya min cewa an yi batun marayu da tallafi da za a haɗa musu wanda marayu na 'ya'yanmu ne baki ɗaya mu da ku kuma taimaka musu taimaka wa kanmu ne taimakonmu za su yi mu ba su su karɓa to an ce kusan ma yanzu har an shishigo da wasu kayayyaki da yawa wanda ku kuka yi wurin kuma yanzu na san kowace ta taho da jakarta a cike wanda na san a shirye kuke da ku ba da tallafi wanda yake mai tsoka akan abin da ya shafi wannan sabga da aka yi bayani to yau ba tafsiri za mu ba za mu tattauna ne akan matsaloli masu muhimmanci yau da gobe insha Allah abin da yasa na zafi matsalolin saboda wannan ɗan form da aka bayar evaluation form da wasu suka cike mafi yawan ku a inda aka ba su dama cewa su faɗi wani abu da suke son su faɗa wanda ba su samu daman faɗarsa ba lokacin tafsiri ko wani dalilin ya hana su ko ba nan ne mahallinsa ba to wasu sai suka yi tambaya kuma ba tambaya ake so mutum ya yi ba tunda tambaya kaman tsadarta ba ta kai a ce sai an ware mata wani confidential waje mai mahimmanci ba irin wannan to amma duk da haka sai na ga tambayoyin wasu suna da mahimmanci sosai galibi wasu suna cewa da Allah malam a ja hankalin mu akan zamantakewar aure wasu suna cewa malam ayuba wasu mun nasiha suna yin kaza akan abin da ya shafi zaman aure sai na gani yawanci tambayoyin suna kaiwa su komo ne akan abin da ya shafi zamantakewar aure kuma gaskiya zamantakewar aure din ita ce sirrin rayuwa domin ba daban aure ya gyaru ba da dukkan mu ba za a same mu ba to ta hanyar aure ake samun dan adam kuma shi ma dan adam ta hanyar aure yake zama dan adam za a ga mutum duk girmansa duk matsayinsa in ba shi da aure kamar fanko ne bai wuce ayar da shi ba mace dukkanta duk ajinta wato in ba ta da aure kamar warin takalmi take shi ko warin takalmi kaga duk tsadarsa ba kima ce da shi ba ana kallonsa za a dinga tsallake shi a garin nan an so a tsige shugaban majalisar dokoki saboda tuhumar cewa ba shi da aure a nan ƙasar nan wanda ba wai an yi haka ne ma bisa doron shari'a ta musulunci ba wanda kuma dukkan annabawan da Allah ya aiko mafi yawancinsu sun yi aure kuma sun haihu waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya da yawanci sun yi aure sun haihu kuma annabi sallallahu ya kwadantar da mu akan yin aure kuma shari'ar musulunci ta ba wa magana aure muhimmanci ta faɗi kabali da ba'adi na aure don haka sai na ga ya dace mu tattauna a takaice akan abin da ya shafi aure din to zan kokari a yanzu saboda ba mu da lokaci zan ba da shawarwari da kuma ka'idoji a takaice ba lacca zan zubo haka ta tafiya ba kawai dai zan ɗau wasu babubbuka ne akan abin da ya shafi auren idan na ɗauke su kuma sai mu ɗauki wasu ƙa'idoji da dokoki ina da ƙa'idoji guda ina da shawarwari guda ashirin da kuma batutuwa guda ashirin wanda sun haɗe babin aure baki ɗaya ba tare da mun takaice wani waje guda ɗaya ba daga cikin wuraren da aure branches ɗin da aure yake da su saboda sai ku saurara in so samu ne kowace ƙa'ida ma a haddace ta ta yadda za a iya cewa a ƙa'ida ta kaza an ce kaza kuma inda tambayoyi gobe za mu amsa su insha Allah a iya rubuto su yanzu sannan bayan nan kuma na ware wasu fannoni guda biyar wanda kowanne na kawo ƙa'idojin da aka san su a hankalce da kuma a shari'ance a fanni na farko na ware abin da ya shafi alaƙa ta saduwa ta aure tsakanin mata da miji wanda wani abu ne very complicated saboda nauyinsa ya sa akan ji kunya da nauyin buɗe shi a lokuta na laccoci da sauransu yanzu ma da yadda za a yi ɗan yara yara marasa aure da a sallame su da sai a sallame su to dai kawai sai dai kawai mu ce su toshe kunna su a ka a sallame su a rabu da su rabu da su rabu da su ai ba wata magana ce a tale su alaga ba ta malam kuma yaran yanzu Allah na tura <laughs> to sai kuma ka'idoji na babi na biyu shine abin da ya shafi roƙo da kuma tambaya tsakanin mata da miji abin da ya sa muka ɗauki harka ta ta sexual relation tsakanin mace da miji saboda da yawa kusan more than 40% na matrimonial problems mu gaba ɗinsu suna layin ne on sexual relation to don hakan Allah da muka kawo 'yan shawarwari muka kau da kunya da damuwa za mu iya samun seti mu ji mai shari'a take bukata sannan kuma sai bangaren tambaya da roƙo wata tana so ta ce da mijinta ana so a sai kaza ba ta bambance tsakanin abin da za a siya na haƙƙi na gida da kuma abin da zai zame mata alfarma to za mu kawo ƙa'idoji insha Allah sai kuma babi na uku shine saɓani tsakanin mace da namiji da miji duk auren da yake aure ne na gaskiya sai kaga ana samun sabani in kaga ba a samun saɓani to da wahala babu cutarwa a cikin auren to shi ma za mu kawo fiqhul khilaf tsakanin mata da miji sai babi na hudu abinda ya shafi ƙarin aure matsalolin karin aure idan namiji zai ƙara aure in mijinki zai kara aure Allah ya kiyaye misali ya kamata ki in kuma already dama kina da kishiya da kuke cewa abokiyar zama eh abokiyar zama ce kuma kishiya ce to ya yi kamata mutum ya abin nan to sai kuma babi na biyar abin da shafi mu'amala da yara wanda shi ma yana ɗaya da cin abubuwan da suke janyo matsala tsakanin mata da miji wani lokacin akan yaro sai miji ya saki matarsa akan yaro sai mata ta zagi mijinta to don haka ya kamata mu samu saiti a nan zan fara da sunan Allah minti 20 na gaya muku zami don haka da zarar minti 20 ta imam malik zai tsaye da ni na bashi wannan dama, yanzu zan tsaya sha ɗaya da hamsin in Allah ya ƙa'ida ta farko shine aure aure shari'a ne kafin ya zama komai domin Allah subhanahu Ta'ala ne ya yi umarni da a yi shi a cikin alkur'ani umarni na halacci ba umarni na wajibci ba kamar yadda Allah ya ce fanki ma tsaba lakum minan nisa ku auri matan da suka burge ku ya ku mazaji kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da marasa aure a cikin ku duk wani gwauro da duk wata gwauruwa dan Allah a taimaka a aurar da su wasalihin min ibadikum wa ima'ikum sannan ko bayi ne ma kun ga bawa yana da kaskanci na rayuwa amma shi ma in dai har ya zan nagari ne shi ba tantiri bane ba to shi ma a iya aurar da shi in dai har yana da karfin da zai iya zama da mace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tazawwaju alwadud alwaluda ku auri macen da kuke kauna take kaunar ku fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyama domin ni ina so ranar al zan yi alfahari da ku ranar al sannan kuma manzala sun ake cewa tanaka hu tanasalu ku yi aure kuma ku haihu ku hayayyafa domin manzala sallama yana so ranar alkiyama ya yi alfahari da al'ummarsa ranar alkiyama to tun da shari'a ne kuwa ya zama wajibi duk mutumin da zai yi aure to ya halatto da niyya a cikin zuciyarsa cewa yana so ya yi abin da Allah ya yarda a yi to duk mutumin da ya ji haka to zai kokari ya bibi ka'idojin ya ake yin auren tun daga neman auren idan har ya zanto an kubuta daga manya-manyan laifuka wajen neman aure kuma an bi ka'ida da doka ta shari'a to sannan sai a zo wajen protocols na ɗaura aure in har aka yi ɗaurin aure irin yadda Allah da manzansa yake so to kuma sannan aka gudanar da munna da farin ciki da biki na aure shi ma aka iya bakin kokari aka bi Allah a wajen sannan na uku kuma lokacin da namiji zai tare da matarsa ya yi kokari ya bincika sunnar manzo Allah sallallahu alaihi yadda ake tarewa da mace to kun ga aka bi wannan ka'idojin guda hudu to lalle Allah zai sanya wa auren albarka idan kuma aka samu matsala wajen neman auren ya zanto an tafka banna an yi abubuwan da ba shi kenan ba misali kun san da yadda rayuwa ta koma yanzu an yi abubuwan da ba shi kenan to ba wai ya nuna shi kenan Allah ba zai sa albarka a cikin auren ba a'a mumini zai iya yin aika-aika zai iya yin banna zai iya yin abin da ba shi kenan ba amma dai in ya mutu yana aikata abin da ba shi kenan ba zai iya shiga wuta amma sai dai ko da mutum ya yi abin da ba daidai ba a lokacin neman aure kuma nan take sai ya farga sai ya tuna cewa ya saba wa Allah sai ya nemi gafara Allah ya gyara halinsa to Allah subhanahu wata'ala ba zai jinkirta gafarta masa ba nan take Allah zai karbe shi ya gafarta masa saboda ka har yanzu dai akwai chance ga waɗanda suka saba wa Allah ba su iya dabbin zuciyarsu ba su tafiyar da al'amuran yadda ya kamata suna da damar da za su iya tuba ga Allah kuma da sun tuba da Allah ya karɓi tubarsu kuma su yi fatan samun albarka kuma Allah zai ci gaba da sa albarka kusan nisa na faɗa haka saboda yanzu duniyar ta lalace a da alaƙa tsakanin mace da namiji alaƙa ce wacce take ta addini ta shari'a wanda duka wanda kaga ya lalace to dan iska ne shi ko dan iska dama baya cikin sahun mutane wanda za a kalle su ko ciki mace kaga ta yi a da to in ka auna ma za ka ga ko uwarta ta taɓa yi ko ubanta ya taɓa yi ko dai a cikin danginsu akwai wata matsala to amma yanzu an waye gari sai ka gama ce ta fito daga gida na addini da mutunci da komai amma ta yi ciki ta zubar uwarta ma bata sani balle ubanta kuma hatta ya aure wata watakila ba wanda zai taba sani daga Allah sai ita sai inda abin ya shafa ko ba a haka ana yi yarinya takan iya yin ciki a waje daga ita sai iyayenta ne kawai suka sani sai wanda abin ya faru a kansa watakila kuma a rufa a je a yi abin da za a yi watakila ba a je a ƙara tafka ɓanna a zubta cikin kuma sannan a ci gaba da rayuwa normal rayuwa kuma har yanzu imani bai bar cikin zuciyarta ba to idan ka kyala mutane a haka kullum ka gaya musu negative part of abin ka gaya musu cewa to Allah ya tsine musu ba za su samu albarka a ba sai su sakankance idan suka sakankance kuma sai su ga kenan Allah ba zai gafarta musu ba wata rana wanda daga cikin malaman mu Allah ya ƙara masa lafiya yana cikin ba da fatawa a gidan talabijin an sako shi yana ba da fatawa sai wata ta yi tambaya ta rubuto tambaya ta ce malam na shiga cikin wani irin hali da wani irin yanayi na na saba wa Allah na ba da kaina ga wani kuma ga shiga abin da ya faru to amma daga baya kuma na tsorata na zo na janye kuma da na janye shi kuma amma yana ta bibiya ta na ce masa ya ji tsoron Allah ya kyale ni daga baya bugo waya ya ce min ai Allah ma ba zai taba gafarta mana ba ma kenan wai an ce ma wuta dole za mu shiga da haka gwanda ma mu ci gaba mu mori duniyar wai malam da gaske ne har yanzu aka ce Allah ba zai gafarta mata ba kenan sai ta ga to gwanda ta ƙara satin a duniya ko malamin ya yi nasiha ka bayye kuka yi wa'azi ya ce ke baiwar Allah ya faɗi magana da a zahiri kamar abin ban dariya amma kuma wa'azi ne ya ce baiwar Allah ko ke ce ban ɗakin masallaci in kin tuba Allah zai karɓi tuba ƙarshen ƙarewa ne kenan ai dai an san ban ɗakin masallaci ba wai ke da kika je kika saba wa Allah su ɗaya ba to da Allah subhanahu wataala yana farin ciki da bawansa in ya tuba haka zalika wanda suka je suka aikata bid'a lokacin biki ko misali bisa rashin sani suka zo aka ɗaura musu aure ba irin auren da ba irin ɗaurin auren da ake so bane abu ɗaya ne zai sa Allah ba zai karbe ka ba shine idan ka auri wacce ba a aurenta wani mutum ya auri mahaifiyarsa ko ya auri ƙanwarsa ko yarsa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ya auri ƴar uwan mahaifiyarsa ta jini ƙanwarta ko yarta ko ƴar uwan mahaifinsa ko ya auri wata mata da babansa ya taɓa aurenta ko kuma ya haɗa tsakanin ya da kanwa wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko kuma ya zo ya auri wacce take an shayar da su nono suna yara a lokacin an shayar da su nono sun sha nono ɗaya ko kuma ya auri wacce ta shayar da shi ɗin ko kuma mutum ya auri wato ‘yar matarsa wacce take ya auri ‘yar ya auri uwan kuma izo ya rabu da ita ya auri ‘ya wannan da yawa inda Allah ya lissafa in dai su ne mutum ya aura to ba tuba zai ba saki zai yi ya canza hanya amma in dai ba su bane mai misali an zo aure ana ta kusan bid'a da ake wajen daurin aure a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza duka Allah zai iya yakewa tunda dama akwai abin da ba kai ka sa akai ba wani lokacin lokacin biki ta yi kwalliya ta fito da tsaraicin ta ta zo an yi rawa a gaban jama'a an yi abubuwa sai kuma daga baya aka gaya masa cewa ba kyau sai kuma ta yi nadama sai ta tuba annadamu ala alama fat ta yi nadama dama dai ta sani ba ta ba shi Allah abin da yake so kenan sannan anniyatu ala Allah ya kuda ila zam kuma ta ji a zuciyarta inda yanzu ne za ta yi aure ba za ta yi ba kuma sannan in akwai wani abu na sabo da ya rage a tare da ita ta yi maza ta kubuta daga wannan abu to har yanzu tana da chance irin yadda wanda bai bai yake da chance an fahimta ko to saboda ka aure shari'a ne in dai shari'a ne kuwa to lallai Allah kaɗai ake nema ya sa albarka a ciki kuma shi ke tafiyar da al'amuran akwai abubuwan da ya kamata a kula da su lokacin aure yana da kyau a ƙyale mace ta zaɓi wanda take so idan dai ba an tabbatar da cewa an mata kyakkyawan zaɓi ba kyakkyawan zaɓi ko shine a duba a gani kamar yadda muka yi bayani a ayoyin da muka karanta a cikin suratul qasas inni uridu an unki haka ihdabnatayya hatai ina so in baka ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa uba da ya duba ya hanga ya gano cewa lalle yarinyar nan tafi dacewa da wani sai ya ɗauka ya bashi ita ko dai saboda yana ganin wanan nan yana da addini zai iya rike ta tsakani da Allah ya ji tsoron Allah a kanta ko kuma a'a wanan nan yana da arziki da wadata shi kuma yana jin tsoron kai ya kai yarsa gidan talaucin da za ta iya shan wahala watakila ko ya taɓa jarrabawa bai ji daɗi ba wannan ba laifi ba ne mutum ya wannan tunanin sai dai da zai kula da addini to da shi ne zai fi cin riba domin in ya kula da wani abin da ba addini ba za a iya samun matsala kuma za a iya samun nasara to saboda haka in ba haka ba idan aka tirsasa wa yarinya ta yi auren dole to wataƙila an ɗora ta akan turba ta ta yi ɓanna me ɓanna abu na farko shine ba za ta ƙaunaci mijin nan nata ba to kuma duk mutumin da baka kaunarsa da wuya ka iya masa adalci sai ta ki bashi haƙƙinsa da ya wajaba a kanta to don haka yana da kyau a kyale ta ta zaɓa abin da take so in kuma ana so a yi mata zaɓin to amma yana da kyau a tabbatar da cewa irin yaran da ba su da damuwa ne da akwai yaran da ba ruwansu in an zaɓa musu ma fa biha wa ni'mat da an ce mata kewa na zai zo wajenki in ta shiru dai tana jin kunya ta dama kuma ta ce to yaran yanzu ma ta take to ta ma shirya ta yi wanka ta kwalliya kafin ya zo in ya zo kuma in yayi mata shi kenan wata ko bai mata ba za ta iya jurewa to su kuma yaran su yi haƙuri idan har ƙaunar iyayenki da kuma tsoron saba musu ta sa kika auri wanda ba shi kike so ba to inda kina so Allah ya sanya miki albarka ki yi haƙuri ki haƙurƙurtar da zuciyarki ki zauna da shi domin sai kin zauna da shi sa'annan zaki samu sa'ada da rabauta to wannan karkashin matsala ta farko kenan a mas'ala ta biyu kuma shine dan an ce aure shari'a ne ba kuma shi yake nuna wai ba ma'anar gwangwajewa a aure ba da haka azzawaju yulabbi alhajatal insaniya aure kuma fa yana yana yana yana kashe wata kishirwa ta dan adam yana tushe wa ɗan adam wata kafa don haka yana da kyau idan za a ba wa mutum dama ya aure ko kuma za a shiga cikin lamarin aurensa to a kula da wannan damar misali ɗan adam ne yana da mata yana da mata guda ɗaya kuma sai tashi yake so ya ƙara auren wata matar ko mutum ne mai addini da kulawa da nutsuwa da kyawawan ɗabi'u da rufin asiri na rayuwa to sai yunkuri ya je nemo aure da ya je nemo aure ita kuma yarinyar da za a aura da zai aura ɗin watakila tana da labari ta hanyar ita waccan matar da wancan yake aure ko kuma ta wata hanya ne daga cikin dabaru da hikimomin da za a iya sani sai ta fahimci irin wannan mutumin ba irin mutumin da zai iya gamsar da bukatar ta aure ba ce ta yi ta zata ne ko ta sani ko wani abu makamancin sai ta zo ta ce da iyayenta ita gaskiya ba ta son wannan kun ga ai da kunya ta ce saboda ina ganin cewa ba cikakken namiji bane da zai iya gamsar da ni mace za ta iya faɗa haka ko yarinya za ta iya faɗa haka ba za ta iya ba sai ta bar abin a cikin zuciyarta sai aka samu liket daga wajen ƙawayenta cewa ga dalilin da ya sa ta ƙi yadda ta auri wannan mutumin to ya zama wajibi a kula da wannan saboda aure ba wai kawai ana yin sa ne dan shi kenan ki ki aljannan mijin ki tana kafa aljannan ki tana kafan mijin ya take ta ba za ki shiga ba to kuma dai kina buƙatar jin daɗin rayuwa kamar yadda yake buƙata in kika je kika aure shi ya zanto a yanayin buƙata ta dan adam kin ninka shi sau uku kuma yana da wata matar yanzu kenan a ƙarfinsa da yake 1 over 3 na ƙarfin ki kuma still shi wannan ƙarfin yana raba shi biyu ya zaki da rayuwarki in kuma ya zanto baki da karfin da zaki iya riƙe ki fa to don haka kamar yadda muke da rai muke da emotions to haka ƴaƴan mu ma da kannan mu suke da wannan a yarinyar da wanta izo isa mai ta idinga dukan sai da ya targa ƴata wai saboda mutumin kirki ya zo yana neman auren ta ce ba ta san so dole sai ta so shi a'a ita yarinya ce mai son gwangwajewa da more rayuwa haka ta taso ta saba shi kuma mutum ne kuta yaumin ne yana fama da na masara amma dai da addininsa ba shi da matsala da kyawawan ɗabi'unsa sai zo ce to da Allah yana santa aka ce a ba komai wallahi bismillah ke gawa na zai zo wajen ki kenan sai zo zuwa farko ta ce ni fa gaskiya bai mun ba su iyayen kawai gani suke to mummuna ne ai ba mummuna bane in eh, to ba mummuna bane mai addini ne duk mun ji amma ita ta gano cewa yana da matsalar da ita ba za ta iya zama da shi ba kuma Allah bai hana ta ta zaɓi mijin da take so ba kamar yadda shi namiji aka ce fanki ruba taba shi ma namiji za a iya zuwa a masa tayi a ce in ce Imam Malik bismillah da Allah ga wata yarinya nan cikin almajirai na ko cikin ‘ya'yana kana da bukata in ya ce min je in ganta ya ganta ya ya karakalla a dai gaskiya a duba wani sai kuma wayan zuwan dinga jin haushi su to akan kan zan jawo su kila ba ta yi masa ba kyanta bai kai yadda yake santa ba wataƙila kuma a'a tana da kyan tana da komai amma tana da wata tawaya wadda shi a yadda yake so a rayuwarsa ta aure yana son mace ta haka dan haka ba laifi ni yanzu da zan taso neman aure sai a ce min kana da matsala to gabana zai faɗi gaskiya me matsala ta a ce ka fiye baki kai baki irin ne to aha bakin ne da mamana wallahi tallahi ba zan ji komai a zuciyata ba da wasu ada dariya za a rabu to shi kenan Allah ya tsaka da alheri Allah ubangiji ya kawo miki dan sarkin maka sai ki aura ba shi kenan ba ni kuma sai in je can in samu wata wacce take yar uwa ta baka ko in zo ne ma a ce min gaskiya malam kai malamin makaranta ne ita kuma yan nan ta mu yar kwalisa ce tana son rayuwa tana ɗan san abin da zai iya ɗaukar nauyinta da sauransu kai kuwa ila ma ba ka da kaza ba ka da kaza in dai ban da shi ɗin in dai kuma da gaske ƙaunarta nake ya kamata in mata adalci sai in ce to gaskiya ne dan niwa ba in ba ta da wasu abubuwa ba lallai ne in saurare ta ba dan haka kada a takure cewa wai dole tunda aure shari'a ne sai iya shari'a za a kalla Fatimatu bintu Qais ta zo wajen Annabi sama ta ce ya Rasulullahi muawiya ya fito neman aure na dan abi sufyan sahabi ne da abu jaham shi ma sahabi ne da yake bazan Allah wasallama ba wai kawai kallon sahabban sa yake ba a'a hatta bukatun su yana sane da su shi kuma ya san wace irin mace ce na ɗaya dai ta yi ya zanto mace ce wacce take tana bukatar mijinta a koyaushe to shi kuma Abu baya zama daga nan garin sai nan garin sai nan garin kuma ba daukan mace ake aita tafiya da ita ba sai ce to amma Abu Jahal fala ya yadur asahu an atiqihi abu jaham yana da addini yana da halaye masu kyau amma dai baya baya daina tafiya da ya dawo yake ƙara tafiya ma aba min safarin illa wa azma'ahu eh, azmun ila safarin bil fawri yuzmi'uhu ko menene yuz'ijuhu da ya dawo daga tafiya da ya ƙara yake kuma in so samu yake samu mijin da yake na to abu jaham yayi bakin ciki ne dan manzon Allah ya ce masa haka bai ci bakin ciki ba ya ce wa amma muawiyatu fasulukul la lamalala, watakila ita kuma yar gidan mawadata ce kuma ta saba da wadata tana buƙatar akalla inda za a ɗauki nauyin rayuwarta tana so da ta ce kule a ce mata cas ina so in je asibiti a ce to ga direba ko ya zo da kansa ya ɗauke ta ya kai ta ba wanda an ce asibiti ya ce wallahi ba da kuɗin da zaki hau a daidaita sahu ko keke na ya haƙuri sai an samu kuɗi za a yi anko ba hali yaya ai al'amura to ita kuma ba haka take so amma da a ce za ta yi haƙuri ta nemi lahira to da ya fi mata annan sama da suka zo suka ce ga abin da suke so Allah sai ba su zabi in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha na umatti'ukunna kun na sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirata fa inna Allah 'adda lil kun na ajran 'azima a sauran minti biyar sai ƙa'ida ta uku an ba wa namiji dama ya zaɓi matar da yake so an ba wa mace dama ta zaɓi mijin da take so namiji an ce masa akan auri mace saboda abu hudu limaliha saboda dukiyarta saboda kyanta saboda dangantakarta saboda addininta amma maza sama ya ce ka caɓa ka nemi mai addini saboda mai addinin ta yi zan ta haɗa nan gaba ɗaya in ya zan addini ne a gabanka to ta riba ta daka shikenan ka caba ka ci riba ka yi nasara to ke kuma mace an baki dama cewa in mutum ya zo aka yadda da ɗabi'unsa da addininsa to a bashi aure to shikenan ke kuma sai kika yi aure da kika yi aure ke kina zaton mutum ne mai addini sai da kuka zo sai kika ga ashe sallar asuba baya kiyamun laili bayan rashin ƙiyamun laila kuma sallar asuba ma ba kasafa yake tashi ba kuma ga ƙarya ga yaudara da ha'inci ga kula mata a waje shi shi kenan kin yi asara aure sai dai ki ci gaba da zaman haƙuri ko kuwa to ƙa'ida tana cewa al-ikhtiya laysa nihaya laysa nihayatul haya zabi ba shine karshen rayuwa ba to have a wrong choice is not the end of the life you are still having a chance to convert your husband to the facilities that you like. Haka zalika kanki sakankance ga kin zaɓi miji mai addini mai tarbiyya ki miƙe ƙafa ki ce shi kenan ke ku alhamdulillah kun hau tudun mun tsira ba ku da matsala. A'a rayuwa takan canja ɗan adam la in kana iyahu laqad hala ba'dana 'anil ahadi wal insanu kad yataghayyaru akwai namijin da zaki samu tun da yake a rayuwarsa bai taba kula mace ba sai matan da zai aura akan ta ya fara zance akan ta ya fara soyayya akan ta ya fara komai in ya zo ya bata labari ya ce ke ce farkon macen da tun da nake a rayuwata na taba saurara macen da ba mu hana mata ba shikenan sai ta ta munna wata daga nan kuma koma irin addu'ar Allah ya tabbatar mata da mijinta akan kyakkyawan tafarki ba za ta yi ba sai ta zauna shikenan masha Allah tabarakallah to ana nan kuma sai ya zo kuma zai yi ƙara'i na abin da ya wuce shi bai ba a baya zai yi ƙara'i akan abin da ya wuce shi to ya kenan sai kaga wani gashi can a farko bai ba amma kuma a ƙarshe ya zo yana yin abin da wani wanda ya a farkon bai ba ita kuma wacce da ta zaɓi wanda yake ba shi da tarbiyya a farko ba ta sani ba ita a zatanta yana da tarbiyya sai daga baya bayanan mata ba shi da tarbiyya wasu ranar sai kuma Allah ya shirye shi domin inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha saboda haka zai iya yiwa haka ta kasance don haka abin da ake so ke ne ki bi ka'ida da doka amma da zarar bayan kin bi ka'ida da doka sai kika gane cewa mijinki ba irin tsarin da ya kamata ya kasance a kansa yake kai ba to anan akwai dabaru da hanyoyi na canja miji wanda insha Allah a karatunmu na gobe yanzu lokaci ya yi dama na ce da hamsin dot a tsaye da ni saura bai minti ɗaya ba ah, in Allah ya daga gobe a gobe sai mu tashi daga ka'ida ta uku amma dai sai mun yi sauri saboda ka'idojin na gaya muku guda ashirin ne yanzu ko mun yi guda uku zan ba wa shi imam malik dama na domin na domin a shi ma a takaice saboda yanzu muna da kuma lakta da za mu tafi tirela park da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon dorewa akan tafarki madaidaici wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh